wadda wannan ya daidai da hudu ga watan march shekara ta da da ashirin 2026 miladiya haɗu cikin wannan masallaci masallacin alhaji umar mutsallif da ke nan makera a cikin garin funtuwa a jihar katsina domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul waqi'a kafin mu ci gaba akwai tambayoyi da yawa da ke hannunmu wadda za mu so mu rage abu na farko kafin alarama ya karanto mana tambayar da ke wajensa yanzu ɗaya daga cikin shugabannin agaji ta yi bayani cewa akwai wata tambaya an rubuta ta tun wa'azinmu na aya 'yan mata sukan haɗu da samari sai nan take ita budurwar ta samu wani ya wakilce ta shi ma saurayi ya sa wani ya wakilce shi sai a ba da sadaki a ɗaura aure ba ta da sanin iyayensu ba har ma akwai wata yarinya da ta je ɗan dume bikin yarta ko bikin ƙawarta sai ƙanan ango ya ga wannan budurwa daga nan funtuwa sai ya ce yana santa tunan take dai ya ba da dubu goma ita kuma ta wakilta wani cikin mutanen gari kawai cikin matasan da ke kusa shi ma ya wakilta wani aka shafa fatiha aka yi Allah ya samu abin albarka daga nan suka ce aure ya ɗan to ta dawo gida a saurara bayan an yi wancan aure na yara da yara isu-isu to ta dawo gida kuma sai kanin babanta ya ce ai aure ya ɗauru da ya ji labari har ya nemi dai nan yaro ya ce to kakka sake ka sake ta aure ya ɗauru a kuma wannan ma ya zama ɗabi'a ko al'ada ko wani abu da wasu daga cikin 'yan mata suke yayi a kwanan nan in an je jami'a ko ɗaya daga cikin taciya ne su manyan makarantu in yaro ya ga yarinya kawai sai ita ta kira wani cikin 'yan ajinsu kawai shi ma ya kira wani sai sa a duka ya ce an ɗaura wani to me ingancin wannan auren to alarama na'am Allah a cikin alkur'ani ya faɗi cewa fanki hunna bi izini a halihin ne fanki hunna bi izini a halihin nawa a tuhunna ujura hunna bilma'aru na musanatin ƙwayar musafi ولا متخذات أخدان تؤثر رادون الله Allah ya ce in za a auri mata a aure su da izinin iyayensu, fanki huhunna ku auri mata bi izini ahalihinna da izinin iyayensu. da izinin iyayensu babanta ya ba da izini ko wanda babanta ya wakilta ya ba da izini in ba ta da mahaifi waliyanta ‘yan uwan mahaifinta manya su ba da izini a ɗaura mata aure in ji Allah ko kwanan nan na ga a zariya muna da wani yaro ana ce masa yon shek hmm. na gan shi yana cewa mace mai hankali baliga mai hankali za ta iya aurar da kanta ta ɗaura ma kanta aure auren ya yi. saboda maskaban al'imamu abu hanifa akan haka suke to wannan maganan kuskure ce maganan kuskure ne wato ba ɗaukan maskaba ya dace ka yi bayan shek ya kamata ka kalli dalilin kowace maskaba ce in an ce maskabar malikiya tana fatawa da abu kaza sai ka bi me dalilinta dalilin da maskaban al'imamu abu hanifa suke kafawa ayan fala ta'adulu hunna ba zai zama hujja akan cewa mata su rika auren da kansu ba ƙarar Allah ta'ala ya faɗi cewa a auren da ko ‘ya'ya mata su yi aure ne da izinin iyayensu fanki na bi izini ahalihin na to kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbatar da cewa babu aure dole sai da wali a samu wali a samu sadaki a samu a samu shaidu kuma masabar malikiya da take cewa falanika a illa bi waliyin wa sadakin wa shafidai ajalin tana dogaro ne da aya alkur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aure bai inganta sai in an sami waliyi in an ce waliyi shine uban amarya mahaifinta shi a karan kansa ko kuma mahaifin ya ba da dama ga kaninsa kowansa ko wani cikin ‘yan uwansa wannan ‘yata ce ka ɗaura mata aure ko ya wakilta wani abokinsa domin kayarsa ce ‘yarsa ce shi ke da izinin ya aurar da ita to sai an samu waliyi wannan wajibi ne dole ne in ba wannan auren bai yi ba na biyu wannan waliyin kafin tsallake shi uba shi ne asali mahaifinki da ya haife ki in babu shi mahaifinsa in babu shi mahaifinsa kakanki kenan ko kakan kakanki wa in ala ko da abin ya yi sama sai in aka rasa gaba ɗaya mahaifinki baya nan to yana da ƙanni yayyensa har a kai ga in shekarunki sun tura kina da 'ya'ya masu hankali manya wanda suka mallaki hankalinsu balagaggu to su ma suna iya auren da ke amma wani a gari kawai a makaranta ku a jami'a ki haɗu da wani kina son shi yana son ki wai sai ki je ke sista ki samu wani matashi ko wani class rep ɗinku ko wani amir ɗinku na sss ko kawai ki je ki samu wani abokinki wanda kuke karatu tare ki ce wai ya wakilce ki kin wakilta shi ya ɗaura maki aure shi kuma wanda ya turo wani abokinki su haɗo tushen wata bishiya shi ke na sai a cewa ɗaura aure a miƙo dubu goma wannan shiriri tan banzan ku kuke yi ba aure ba ne Allah ba aure ba ne zane kawai kuke kuna zane ne da wayo dama annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace nan gaba mutane za su rika yastakilluna al-hirra harira za su rika halattar da zina da wayo zina ce amma sai ai wayo ai dubara sai ai mata dubara annabi ya ce za a rika haka nan gaba za kuma a sami waɗanda za su rika halattar da tufafin alhariri to ku ji tsoron Allah ba a aure sai da wali haka Allah ya ce wali kuma iyayenki sannan sai an sami sadaki an gane ko sai an samu sadaki to shi sadaki zance da ya fi inganci duk abin da ke ɗaukar ma'anar samaniya duk wani abu mai daraja ana iya sadaki da shi ba kamar yadda yawan shek na zari ya ce wai naira biyar naira hamsin ba a naira biyar naira hamsin ba zai zama sadaki ba duk wani abin da zai iya wato yana da ma'anar samaniya yana da kima yana da daraja to zai iya zama sadaki an gane ko ko kuɗi mai daraja ko kadara amma naira biyar ai ba wani abu ne na wani kuɗi ne mai ƙima ba sai an samu abin da tabbas kuɗi ne kuma wanda yake a al'adance yana da daraja sannan zai iya zama sadaki ko kayan kuɗi mun gane ko shi ne abu na biyu sadaki sannan abu na uku shaidu ana akalla a samu maza guda biyu ko a samu mata biyu namiji ɗaya wanda za su shaida mahaifinki ko wanda mahaifinki ya wakilta waliyinki a Musulunci ya ba da aurenki to na ƙarshe shine siga siga shi miji da kansa wanda zai aure ki ko wanda mijin da zai aure ke wakilta shi namiji yana iya zuwa da kanshi shi shiga zaure din yamma kawo ya nuna a hannunsa ba wani wakilci shi namiji ko saurayi ko ba saurayi ba ranar ɗaura aure zai iya yawan kamalin malin ya shiga mun mafi bada ba da wannan shawara ka je da kanka ka tsuguna ka miƙawa ku gaisa da mahaifin matarka ko wanda mahaifin matan naka ya wakilta wacce za ka aura bayan ka yi sallama ka ce to kana roƙon arziki ka ɗaura man aure niwa ne da ɗiyarka wance ko abin walittakar ka in ba shi haife ta ba wance ka kira sunanta ka ɗaura man aure da ita sai ce to wane ni mahaifin wance ko ni waliyin wance na ɗaura maka aure da ita bisa sadaki dubu ka za su yi faɗi sadakin to inda mutum biyu sun ji sanda uban yake faɗin haka to aure ya ɗaura kai kuma yake maza kakai sakasi sakaci ba kakai jaka da an ce an ɗaura maka aure ni mahaifin yarinya na ba fa yata na ɗaura maka aure da ita bisa sadaki dubu ɗari ne dubu ɗari biyu ne dubu hamsin ne dubu ashirin ne to sai kai maza ka ce na karɓe ta a matsayin mata to aure ya ɗauri ke mun gane shi ne haka ake ɗaura aure hmm. Abin da ya sa muka ce ku rika zuwa da kanku samari wani lokaci gaskiya ana samun tsofaffin da suna yin kurakurai sai ka sai je a zauna a zauna a zaure muna jin su sai ce na zo neman iri haka zai ce ma waliyan amarya na zo neman iri sai shi kuma zai ce to na baka na baka iri shi kuma zai ce to ya karbi iri to tsoho ne bai ce ya zo neman iri kuma shi aka ce an ba ba a makira sunan angon ba ba kaga wannan in bai cin kalla abin nan da aka daura aure kenan eh kawai tsoho ya samu mata kenan to shi yasa wani lokaci ko dai wanda za ka wakilta in ma ko kanin babanka ne ko wan babanka ne in ka tabbatar da cewa ba yana da ilimi ne da zurfi ba to sai ka jaddada mashi abin da zai ce ta shi to baba in ka je ka ce ni ba na wakilta ka ka neman man auren sadiya wajen mahaifinta to in ya ya kira sunan ka balo-balo ya ce ɗana ne ne ya aiko ni shi ya wakilto ni in nema mashi auren ɗiyar kawanci yana roƙon ka ba shi auren ɗiyarka sai ce to ni mahaifin wance ka je ka faɗa ma wane da ya wakilto ka na ɗaura ma wane ya kira sunanka ya ce na ɗaura ma fahad aure da wance ya faɗi sunansa da shi kenan kaga da kai aka ɗaura aure ke mun gane in ko kana shakka kan aje a maka sala allan tsiya ko wa wanda aka ba shi raƙuma da ciki ta yi kokare domin tsaba ke tsallan tsiya raƙuma ce aka ba shi da ciki amma saboda shi dai gaba ɗaya bai da arziki kawai zai ta yi kokare in kana gudun kai baka sala tsallan tsiya sai ka je da kanka ka shiga zauren ka roki arziki wajen waliyin ya cewa ina roƙon arzikin wance a bani aurenta sai a ce an baka mun gane ko to wannan shi ake kira siga kun ga wannan communication din siga shine ran auren bayan an bayan sadaki bayan waliyai bayan shaidu to akwai siga tsakanin mai neman aure da uban yarinya ko waliyan yarinya shi mai neman aure shi zai fara cewa yana neman auren wance shi kuma ubanta ko waliyinta zai ce to ya ba shi auren wance shi ake kira siga to amma baiwa Allah wacce ta je ta ɗauro aure a ɗan dube wannan abin ba daidai ba ne shi kanin babanki ta iya wa ya bikin ki nauyin hannu ne to tun da dai Allah ya sa kin samu yanzu to aikin ga amma abin da ya dace tunda yancan yana son ki to a ce ya baro ɗan dume ya zo nan fito wajen iyayenki a ɗaura aure sosai ko ba ku tara jama'a haka sun cika ƙofar gida ba ko a sallar azaran an haga ba sai liman ga waliyin ga waliyin ki ga shi angon ko wanda angon ya wakilta sai a ɗaura maku aure amma wannan yayin da kuke yi kudin keɓe kawai a haɗo idan kina da hankali kina yadda ka san namiji ba daidai ba ne namiji ne duk inda ya je zai iya yin auren shi in namiji ya aure ko ba sanin baban shi ba sanin baban shi ba sanin matar shi ba sanin kowa ba auren yayi wani lokaci ma hikima ta kan sa shi namiji sai ya dan boye wasirul ma'mumi ma asirul imami saboda ka a tashi hankali abinda ya fi ma wani lokaci ba ma sai ya ta haya gaga in ya san in ya faɗa baban shi maman shi za ta faɗa ma uwar gidan shi a samu rigima ko in ya faɗa baban shi zai faɗa wasu a shiga gari abin ya koma kunnen uwar gidan shi daga nan a samu matsala to sai ya auren shi ba lalai in za ka yi aure zai ka faɗa matarka da ki gida ba ba inda aka ce aka amma fi kyau ka ki faɗa mata ka tashi hankalinta kawai tana cikin hidiman gabanta ya ka faɗa mata za ka hankalinta ya kashi daga haka za a zo a yi ta faɗa to amma a saurara ba cewa aka in ka faɗa mata haramun ne ba in ka faɗa mata in ba ta da matsala hmm. ya danganta ne hmm. wata matar ba ta da damuwa ko a fuskarta ba za a gani ba addu'o'in alheri za ta yi maka Wancan zan ƙara aure kuwa wala za ta ce kai alhamdulillah masha Allah nan samu ci gaba Allah ta albarka to in kana da irin wannan mata me zai sa ba za ka faɗa mata ba amma ko ce in ka faɗa mata wala ba za ka ci tuwon dare ba ranar ranar da ka faɗa mata wannan ta dinga fushi kenan tana maka bala'i ba za ta yi abinci ba wata kuma zazzabi ma ya kama ta ta shaidan ya dinga ruwa ta mata ya dinga ba ta ruwaya kala-kala ya za ta yi ita kai a auren nan to matan da kasancewa in ka ce za a ƙara aure za ta tashi hankalinta to me na ka tashi hankalin bayan Allah ka jira kawai sai ba abin ya riga ta tabbata ta ji aikin gama ya riga gama wani lokaci tsoron tsoron za a yi maki gyaran karaya wala tsoron da faduwan gaba an gane ba ku san misali akwai mai tsoron allura to da an ce zo a yi alluran kafin ba a zo kan alluran hankalinta ya tashi ta dinga fije-fije amma da za a mamaye ta kawai a burbuka mata alluran shi da, bai fi mata zargi ba mutum mai tsoro wani lokaci fasuwan gaban abin zai faru wallahi ya fi mashi sauki kawai da abin ya riga ya mai ya riga ya faru mun gane Allah ya taimake mu a kowace ya faɗa man cewa duk inda zai ya nema aure so uku ba ta yi tana hana da ya faɗa mata zai mata sha tara na arziki zai yi aura to amma sai ta nemo anguwan amaryar ta nemi nambanta ta mata messages na walakanci ta je in ta ga abin bai tsaya haka ba ta je har gidan har anguwan da za a auren har gidansu ta je a yi bala'i to su kuma in za a ga wannan batun kafin irmu ta shiga ta fi ƙarfin mutum ga abin da ta yi sai a fasa auren hmm. to sai na faɗa masa cewa yi nima auren yanzu a garin nan ka bar zariya ka koma wani gari ka je can ka nima auren kuma sai an ɗauro auren tukuna kayayyakin auren ka kakka ijiya a gidan ka je can ka rika tara a ofis shaddar da za ka sa ranar ɗaura aure kakka kawo shi gidan ka ɓoye abinka karawaka ranar kawai kai shigan gona ba ka tafi gona ka ce to za ta da Allah ba tafi wata ita ba mm. da kanka kata kata sai ka je can ofis kai wankan ka sa kaya ka ka bulbula turare mm. in kenan ka ne mutane ka ja daura aure in aka daura aure bayan an daura aure a ce, dindimu an tare shi wallahi wallahi akwai matan da mutum ya faɗa mata zai kara aure ga ɓangaren uwar gidan ga ɓangaren amaryan da ta yi tayyar da bari bai bari ba wallahi ban kama ɗakin wuta ta yi ta sa fetur ta watsa kawai ta sa a shana ta ƙona gidan saboda bala'i to yanzu irin wannan bai fi sauƙi ta ga kawai ana shigowa da amarya ba ka tura ta anguwa ba. ka ta ya kamata ki je ki gaida gugu ki ɗan kwana masu biyu ake rabu da zuwa <laughs> sai ta tafi ka tura ta jos ta je duba dangi sai kai sha'anin ka kawo a kawo maka amarya in ta dawo sai ka san siyasar da za ta yi pdp za ka kakaɗe ka ɗauko in apc ne duk dai su siyasar da za ka yi sai ka zo ka zaunar da ita kuma da abin da ya dace sai ka faɗa mata ta yadda ba sai yadda ba dai an dai daga an yi gyaran karaya wallahi musta'an ala rama sai wacce tambaya wannan tana tambaya ne dangane da wai idan tana al'ada za ta iya daukan alkur'ani ta yi karanta to wata tana cewa in tana al'ada za ta iya daukan alkur'ani ta karanta akwai saɓani wajen wajen malamai malaman fikihu da yawa maskabar malikiya sun ce ba za a ɗauki alkur'ani ba in mace tana haiza saboda hadisin wa Allah ya masul qur'ana illa tsahirun. kuma suna fassara faɗin Allah maɗaukakin sarki la ya masuhu illal mutsakharun tanzilu min rabbil alamin wadda mu zo mu karanta wannan aya amma dai magana ta gaskiya ita aya suratul waqi'a ta la ya masuhu illal da kamar yadda mu zo mu ji insha Allah wajen tafsirin ayar ana nufin mala'iku ne da haka akwai malamai da yawa masu ba da fatawa cewa in mace tana jinin al'ada in dai musulma ce ita a laifi ba ne ta karanta alkur'ani ko ta ɗauki alkur'anin ta karanta wannan yana cikin sahih fiqh sunna amma ba ba ijma'i bane akwai malaman da ke hanawa zaka dai abin da muke cewa in dai zaki iya yin hadda to ki biya da hadda ba sai kin dauki alqur'anin in kuma baki da hadda in akwai wani juzu'i ki ɗauki juzu'i ba ya kin ɗauki babban alƙur'anin ba amma in ta kama akwai buƙatuwan karanta alƙur'anin kuma sai babban don kika ɗauka babu laifi insha Allah ta'ala domin ke musulma ce ba ƙazanta ba ce zan ki kuma wani zai kwana uku wani hudu wani wata ma har bakwai to taiwa ɗaliba ce ma mai yin haddan alƙur'ani to duk alaran ma duk mai haddan alkur'ani ya kwana bakwai bai buɗa bai yi muraja'a ba ai kaga aiki zai koma baya ko to a ce duk wata za ta kwana bakwai ba ta yi muraja'an haddanta ba zai zama mata akwai damu Allah ya taimake mu na wannan kuma ta ce Allah ya ƙara maka lafiya malam rashin lafiya ne na jinnu sai na sami lafiya sai komi na yi sai in ga kamar ina yi riya ko da a na yi abu wasu addu'a za a bani zingayi Allah ta'ala ce ba in ma yanzu ne shekaru na nazgun fasfa izbilla hmm. kawai ki rika cewa uzubilla da kin ji haka zai ki cewa uzubilla shedan ne to da kin ji shedan ya zo yana so ya dora ki akan wannan tsarin sake aikin alkhairi kuma ya zago ya ce da yake ke so yake ki bari to sai ki ce a'udhu billahi a'udhu billahi mina shaitanir rajim ki ta faɗin wannan za ki kori shaidan da wannan insha Allah Na na'am wata ce assalamu alaikum wa alaikum assalam gaisuwa da fatan alkhairi Allah ya ƙara malam lafiya wannan tana tambaya ne akan mijinta ya mata saki uku kuma daban-daban amma saki ɗaya ya sake ta lokacin tana cikin jini to shi ne take tambaya yaya hukuncin wannan saki to sakin da aka yi a cikin jini in dai mijin yana son matan in yana kwaɗayin ya bayar da ita ya sake ta uku daban-daban amma ɗaya daga cikin sakin tana cikin jinin al'ada yin wata to akwai maganganu masu ƙarfi na musulunci da hujjoji in yana santa to za su iya samun wani alkali mai manufa sai ya mayar musu da aurensu kan cewa saki biyu ne wancan sakin da aka yi cikin jini bai yi ba sakin da Allah ta'ala yarda da shi shi ne a sakin mace bayan ta yi jini ta ɗauke jinin da ba a sadu da ita tsarkin da ba a sadu da ita a ciki ba ta yi al'ada bayan jinin al'adanta ya ɗauki ta yi wanka to kan mijin ya kusance ta sai ya sake ta shine saki na shari'a amma duk sakin da aka yi shi mace tana cikin jinin al'ada ko tana cikin tsarkin da mijinta ya zo mata ko ma ya zo mata kuma ya sake ta to wannan sakin saki ne na bid'a kuma akwai malamai da yawa saboda dogaro da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam. da suke cewa wannan sakin bai yi ba kun gane ko sai dai in mijin daman shi dai baya ra'ayinta ya riga ya haƙura da ita to ya ga ba za ka ce masa dole ya mai da ita ba sai ta yi haƙuri ta dogara ga Allah Allah ya mata canji na alkhairi na na sai wanda ta ce assalamu alaikum malam alaikum assalam ah, tana fama da laruri ne na rashin bacci sai ta je ta asibiti aka gwada ta sai aka ce ba abin da yake damunta to malam akwai addu'an da za a bata ne eh, akwai addu'o'i addu'an bacci ne da aka saba aka saba yi an gane ko ta addu'a ma ku a tuna mun gobe zan zo muku da ita ta bacci ce amma a tun da kin je asibiti wajen yan sakatik masu abin nan kula da abin da ya shafi matsalolin damuwa matsalolin damuwa depression wani lokaci depression kan kawo rashin bacci so in kika je sakatik suka ce miki ba komi akwai magunguna da ake sha na na gargajiya wanda ke insha Allah in ke sha za ki barci matsalar za ta kauce ko ta mata ba daɗewa ta kai wata uku ba ta barci sai su aka faɗa man na haɗa su da wani cikin ɗalibinmu ya ba ta wani magani wanda ni ma na sha irin wannan maganin kwanaki da ni rashin lafiya alhamdulillah kuma bacci ya rika kama ta amma da addu'a akwai addu'ar ba zan iya kawo addu'ar yanzu ba amma dai in Allah ya zan zo muku da addu'a zuwa gobe wanda duk yake bukatan barci bacci ya kafe in ka je za a kwanta sai ka biya wannan addu'ar da izinin Allah za ka ji bacci ya zo maka na to malam wannan wata wata ne ta rubuto tana so a yi ma yar uwarta nasiha ce Allah ya ƙara ma malam lafiya malam mata ne su biyu a wurin mijinsu shi mijin yana da ɗakinsa to malam ɗaya matar ba ta zuwa ɗakinsa sama da shekara biyu ya kira ta yi mata nasiha da ta ringa zuwa tunda yana da ɗakin shi ita kuma ɗakinta akwai yara ta ce ba ta eh, eh, zuwa yaranta su ganta sun girma <laughs> to wala dai shi ne wala ba ta zuwa yaranta su sun girma yaran a'a to ayan ce ta bar yaran ne da suka girma ko eh. <laughs> mana ba ta son yaran su gane tana fita yawa shi ne to ba <laughs> to kaga wannan ne zalunci ne tana zaluntar mutunta ne ta zama nashira. da aka mutum in zai bi shiryan qur'ani ta saba ma Allah ta saba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana zunubi duk ranar girkinta in bata je wajen mijinta ba mala'iku za su yi ta tsine mata matuƙar ya nemo ta zo ba ta zo ba da aka yi mata nasiha in yi mata nasiha in ba ta ji nasiharsa ba to ya faɗa ma iyayenta in ya faɗa ma iyayenta ta ci gaba da kafa wannan hujjar na rashin hujja in ba ta gyara ba ya rabu da ita yana iya barinta a gidan a nan ɗakin amma ya sake ta ya ce ke ba matata ta mace ke zauna a binciki. zauna cikin 'ya'yanka abinci nan za da badawa sai ya canza wata makahunta mun gane ko sai wata tunda tana da yara kuma 'ya'yansa ne tana kallon ita yanzu shekaru su da yaranta sun girma shi ne ba zai shigo ɗakinta ba saboda yaran sannan ita kuma ba za ta je ɗakinsa ba inda yake shi kaɗai daga shi sai ita don mai tana gudun kawai ta tafarka da daddare ba ta ganta ba a ce ina wanta tana ɗakin miji to tunda tana gudun haka shi kenan in ya ne abin nan ba ta gyara ba kawai ya sake ta in ya sake ta sai ya samu wata canjinta sai ita ta zauna da hujja a gaban yaranta har ta aurar da su in mata ne ko ma maza ne sai ce ta zama abinta shine wallati takhafuna nujuzahunna fa'iduhunna wajiruhunna hunna can dai ma fa ba a so haka min ahalihi wa haka min ahliha Allah ya tsare mu a saurara don Allah a ƙarshe wannan rashin hujja ce Tun tunda yaranki sun girma yi a lokacin ne ya dace ma ki ba su tarbiyya. Tarbiyyan kuma da ke kanki tarbiyyar da za ki ba su kala kala ne yi. yaran sun girma in mata ne a aurar da su zaki ko to cikin tarbiyyar da zaki ba 'yan mata sai kin nuna musu wajabcin nisantan mazajen da ba nasu ba na aure da kuma wajabcin kusantan mazajensu sai kin nuna musu haramcin in kina da 'yan mata a ɗakinki dole ne uwa ki bada wannan tarbiyya ki nuna musu haramcin matsawa keɓanta da mijin da ba nasu ba ba a ɗaura aure ba sai kin ba su tarbiyyar su gano haramun ne Allah na yin fushi da wacce take kebewa da wanda ba mijinta ba a wuri ɗaya kuma za ki nuna masu haramcin mai miji ita kuma ta nisanci mijinta duk sai kin nuna musu wannan in ke baki ba su tarbiyyan wannan ba sun ji daga bakin ki kina kallon yara ne kina jin kunya to za su fita gidan makwabta za su fita makaranta za su je su haɗu da wata ita za ta za ta feɗe masu biri ke uwarsu baki tsaya kin daidaita harshe kin nuna masu mai kyau da mare kyau ba kina kallon kekar asirin ke tonu kekar a ce a to ai asirin ke ya gama a tun da kika haife su ko na su da yaran nan da wayansu da komi sun san ba rubutu aka baki ba ba an rubuta maki <laughs> inda hulun suleiman haka ne yaran sun sani in ma kina kallon wani sani ba sun sani da wayan su sarai kawai ki ba su tarbiya ne in ma wata ta ki bacci tana tana zartana sai ki ce to ni zan je wajen mijina shi kenan ki kula abin da aka yi a karatu kina amma kin ce zan je wajen wa mijina a gefe guda kuma ki nuna mata ita kuma wacce ba ta da miji ba haƙuri take yi da Allah kun gane wallahi kin ba ta karatu a yadda yake amma in kika bar ta haka a sake ke wai kina jin kunya da haka yaran ki ya sun taso sun girma suna ɗakin ki ke baki so su gano kina zuwa wajen miji to wata za ta fahimci ashe ana gudun miji haka ne to kina ba ta wani tarbiyya ne mugun tarbiyyar da zai cutar da ita a gidan aurenta mugun tarbiyyar da zai cutar da ita a gidan aurenta amma yi kwalliyar ki sai wacce mai komin turare ki fesa turaren ki tsaf ki ba ta kwandonki don kamfai ɗinki ki ce goge man shi ta goge miki trotsar ki mai kyau irin ɗan jin nan da za ki sa ki ce taimaki guga ki taba adanki amma wajen wa za ki je wajen mijinki za ki je wallahi sai su tsayaye mata sai kun tsaya kun nuna ma 'ya'yanku wannan su gano halal a matsayin halal haram kuma a matsayin mai haram sai kun nuna masu matsalar in ba ki zauna ke uwa kin fene masu na gaskiyan ba to duniyan yawa take da shi mun gane mai nake nufi da duniyan yawa take da shi ke uwa kin kukkushe kanki kina jin kunya yarinyar naki arami take a yau jama'a in baki karantar da ɗanki ko in ba karantar da ɗanka ba in misali in misali baki tarbiyantar da yakki ba waya za ta ba su za ta tar haka ne a waya za ta tsinci rigido za ta tsinci duk abubuwan da ba kya tunani to in kika bar shi ko ta ɗauke shi a birkita ba daidai ba to la tana iya zuwa ta aiwatar da shi a birkita ba daidai ba amma in ta samu tataccen yadda abin yake to ta san kaza ne daidai kaza ne ba ne ƙofuwan abin da za ka yi mamanmu ta tafi wajen babanmu mijinta ni ma Allah ya bani mai miji na ije wajen shi to me laifi da wannan an gane kullum ki nuna mata miji ne ake zuwa wajensa wanda ba miji ba kuma haramun ne aje wajensa sai ki ce ta taso tana kyaman wanda ba mijinta ba tana burin Allah ya bata mijinta ta rika zuwa ɗakinsa an gane amma kika shiru kina ganin kamar bata sani ba ke kina jin kunya to za ki je can wata za ta koya mata daga nan za ta rika zuwa ɗakin samari a lokacin da ke kika takura kanki ba kya zuwa wajen wajen mijinki an gane ba ko ya ke boyewa ba wata mata tana jinin al'ada ne tana da ɗan yaro haka da azumi ya ta shike ta ta ɓuya can a ɗaƙo ɗaka sannan ta ci abinci wani yaro garin tu kawai ya ga maman shi tana cin abinci kaje ta buya a wani lungu garin dake-dake da bune-bune kawai ya gano ta da da yaro ya fito kai ce wallahi baban mu ne wallahi baban mu ne ba ta azumi mun san ya kama ta haka buyan da take yi da ta zauna gaban ƴaƴanta kai mu mata akwai laluran da in muna yi Allah ya ce karmi azumi ko gane ba Allah ya hana mu me azumi wancan karo man miya zubo man abincin nan dan ni an hana na azumi a musulunci saboda ina fama da wata lallura a yanzu amma in lallurar ta gushe zan ci gaba da azumi ke ma nan gaba in kin girma zaki ki makanki a irin wannan yanayin da Allah an fito da abu a yanda yake ko ba a fito da shi ba to amma kin boya kin je kin boye to yaro ya kawo ki a wajen shi menene wallahi din ba ma mai surutu ne ya faɗa a gari an gyara masa an mace bayani ba wani a kwakwalwarsa sai dai zauna ce to ashe abin haka ne ba an gaba ai na gano da haka shi ma kullum da sai na azumi zai je ya mai sai je ya buya shi ma a ci abinci ki tun da kowace ma game take yi kaga an ba yaro mu musan tarbiya to ba komi ne ake boyewa ba an gane musamman a zamanin nan in kana da yara maza ko mata fito masu a mutum wannan mata ta ce halaliya na ne kai ma nan gaba Allah ya baka naka halaliya an gane da kyau shikenan amma an aka ta buya to yaran ba na abin da zaka wai ba sun sani wallahi kina nake dundune ne duk abin da kike zo sun girma kasu gano ai fa gare da gano ki a gaban gaba kika mata kanuwa ga ta tazo zo duniya ita kuma ta ta san me aka yi ta zo duniya kun gane Allah ya taimake mu na to assalamu alaikum wa alaikum assalam wata ce malam wata ce ta yi mafarkin tana kwance da daddare sai ga wasu maza suna dinta. sai ta ce bin meye suke mata sai suka ce sonta suke yi sai ta ce ai tana da mijin aure sai ta ce sai suka ce saboda biyayyar da take masa sun yi mata albishir da aljanna to an ce mafarki ƙarya ne to wannan gaskiya ne ko ƙarya ne malam a mafarki ba ƙarya ba ne mafarki ya kaskashi uku akwai mafarki da ake ce masa asgasu ahla wanda yake shi bai da wani fassara shirme ne kawai sannan akwai mafarki wanda bushara ce a maka bushara da wani abu na kirki sannan akwai mafarki wanda tsoratarwa ne da gargadi cewa ka shiga ka gyara al'amuranka amma abin da ake nema dama in mutum ya yi mafarki in mafarki ne mai ban tsoro to da ka farka da ka yi mafarki mai ban tsoro da ka farka sai ka yi tofi a dama ta ɓangaren fuskarka da ta ɓangaren ƙiyarka a'udhu billahi minash shaitani rajim sai ka tofa to a'udhu billahi minash ka kara tofa ta duk kusuroyi guda hudu gabas yamma kudu arewa an gane ko to in gari ya waye kaka ba kowa labari tunda mafarki ne na sharri shi kuma mafarki irin wannan mai kyau to in kai kana ba masoyinka annabi ya ce ka faɗa masoyinka kar ka faɗa maƙiyinka ka faɗa mawa masoyinka kuma ka samu malami ƙwararre yana iya fassara maka ana fassara mafarki kuma abin ya fassaro a haka a yadda aka fassara shi da haka wannan bishara ce na cewa wato soyayyar da waɗannan mazaje da suka biyo ta mala'iku ne suka biyo ta don mala'iku maza ne ba mata ba sanda suka ce suke mata ba ya so ne na aure ba so ne na mutumin kirki kaji kana son shi ko? ko wannan yana son manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama so na girmamawa ko? Hmm. Ba ya ji so ne na aure ba a yi sannan biyayyan da take wa mai gidan nata shine ake ƙara mata bishara cewa ta dage ta ci gaba ta ninka wannan biyayya zai zame mata dalilin shiganta aljanna in dai ta mutu a kansa da haka wannan mafarki ne mai kyau bishara ake miki bin da ya waje ba gare ki shine ki ci gaba da riƙe ki da biyayya ga mijinki ki ma ƙara sauriya akan abin da kike yi a baya sauran kuma waɗanda suke ɗan jajja da baya wajen biyayya da rashin haƙuri da raki ga mazajensu to wannan ya zama izina gare su shi a mafarki ma wata an fara mutu bishara da aljanna sanadiyar biyayya ga mijinta muna fatan Allah ya tabbatar mata da wannan kuma ki ci gaba da biyayya kake kasa a gwiwa na to bayan wannan kuma sai bayaninta na gaba eh. sai ta ce makociyarta ta kira ta ita ma tana mafarki tana cikin iyalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam eh. to duk waɗannan mafarki ne masu kyau amma ba yana nuna fuka daga na lokacin kin zama ta sayyada a zo a tara ana cewa <laughs> ana ce mu sadaka ba ba ya nuna haka za ki ce ki ci gaba da ibada ki kawai an gane ko za ki ci gaba da ibada wani ya zo ya ce man shi sharibi ne ce man shi sharibi ne ana tauye hankin sharifai na ce to menene hakin sharifan na ce ya ce shi sharibi ne na ce muna ce a kabarna wallahi inda muka haɗu da kai za mu girmama ka za mu girmama ka in an ce sharifi su ne iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hmm. wanda ya ce shi sharifi ne ba za ka kore ba domin tarihi ya nuna a kano ai akwai anguwan sharifai ko hmm. akwai wani wanda yake cikin zurriya ne cikin 'ya'ya da tattaɓa kunnen alhassan ya zo nan kano ya zauna shekaru da yawa ko isaq al malamai da yawa sun yi rubutu a kansa to kuma ya yi aure a kano ya hayayyafa to ta iya cikin su wani ya zo Zariya, ya haihu kai kana cikin danginsu to amma in kana cikin ahalul baiti cikin iyalan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to aiki ne da ba a matsayin ka na ahalul baiti kaga ne ba za ka ci sadaka ba ahlul baiti ba sa cin me ba sa cin sadaka ko an baka sadaka ba za ka karba ba sai kai hakuri in Allah ya sa wani yayi wakafi to duka tashi karimu na kanka iyalan ma'aikin Allah ba sa cin sadaka kuma ba inda aka ce dan kai kana cikin ahlul baiti kana cikin sharifai a dinga taro ma kuɗi amma hana ku cin sadaka da haka aiki ne dole ka kiyaye mutuncin kakanka ka kiyaye mutuncin gidanku an gane ko sauran al'umman musulmi kuma wajibi su girmama ka girmama na daratawa a kimanta ka dubi zuwa ga cewa kai ka fito daga wani famili familin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to amma sharifan da su sun ce sharifai wasu suke a tara musu kuɗi shi ya zo ya ce mai shi shi sharifi ne in magana a masallaci ga sharifi an samu ku taro kuɗi sai ba haka sharifantaka yake ba wa hannu amma hana su cin me da aka ce da kika yi mafarki kina cikin iyalin manzo Allah ne ko iyalan manzo Allah eh iyalin kina cikin iyalan ma'aikin Allah mm. to muna taya ki murna amma dai ko sisi ba za a haɗa miki ba kuma ke ba wata zayyada ba ne don cikin kana cikin yaren gidan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ba ma dole sai ka zama malami ba fa ta iya ka cimma jahili amma kuma yana cikin ahlul baiti din ne ko fatawa ma bai halarta a ɗauka a hannunsa ba tunda bai da karatu an gane amma dai sai a jarata ka shi ko irin wannan tunda a mabarki ne ma ke dai kin san danginku a nan funtuwa daga makka suka zo suka to ina mai haɗa ku da famulin ma'aikin Allah ba ma tun da dai kin yi mafarki sai a kyautata maki zato mafarki ne mai kyau to amma kake dikiliyarin kanki a matsayin sayyada a rika fitowa daga maska a rika fitowa daga garuruwa a zo daga mahuta daga ina ne ana tara miki kuɗi ba haka ake nufi ba Allah ya tsare na wannan kuma addu'a take so a yi wa mijinta Allah maɗaukin sarki ya kare shi daga dukkan shari ya ƙara ɗaukaka shi shi ne ta kawo naira ɗari biyar a yi masa addu'a Allah wannan matan ta burge ni sosai <laughs> kun ji da abin da ta yi ko? Eh. ita bawan Allah yana can a kasuwa ko wani abu amma bayan addu'o'in da take muke tun da ga ta kawo kuɗi kuma ta roƙa kuma ta ce addu'an ba ita za a yi ma ba mijinta ya nuna automatically ita tana masa har ma ta karanta nata ne tana ganin nata yayi kaɗan bari ta roƙa ma a yi masa to irin haka ake bukata wannan kuma shine soyayya wa mijinki addu'a ki masa mijinki addu'o'i a bayan idansa in kin ɗaga hannu Allah ya kare man wani Allah ya ƙara ɗaukaka shi Allah ya kimanta shi ki ta masa addu'o'i na alkhairi an gane ko sannan duk inda kika san wani wanda ake zaton in yayi addu'a Allah zai karɓa saboda biyan alkur'ani da yake yi ko wata ɗabi'a ta kirki salihin bawa ne ana zaton in yi addu'a Allah ya karɓa ki roƙe ki ce mu mijinki addu'a an gane ki wa mutum ki addu'a a gabansa ki masa addu'a a mai a bayan idansa ina fatan kun gane ku tuma mazajen ku addu'a Allah ya kara musu ɗaukaka akwai wanda wai ba ta san mijinta ya kuɗi dan iya kuɗi zai kara mata kishi a da haka shi ita ba ta son ya samu promotion kaga wannan ai hauka ne ko Allah ya tsare na me na me ok akwai wata baiwa Allah da tijuwa wannan ta kawo ɗari biyar yawa mijinta addu'a muna roƙon Allah ta'ala na ɗari biyar ɗin yana wajen fahad yawa to a ba kwamitin marayu ta zuma wata ta kawo dubu ɗaya nan ma na ce a ba kwamitin marayu wata ta ba da ɗari biyar a mijinta addu'a Allah ya shi mijinki albarka Allah ya ƙara masa ɗaukaka Allah ya azurta mijinki duk inda yake Allah ta'ala ya saba mijinki imani mai ƙarfi da ayyuka na gari Allah maɗaukakin sarki ya bakku tare da mai gidanki Allah ya buɗa masa cikin samunsa ya ƙara masa lafiya ya rufe asirinsa ya tsare shi daga dukkan shari wancan baiwa Allah ita tana nema ya maɗanta ne addu'a ko ta tijuwan nan Allah akabar dattijuwa ce ta zo ta kawo dubu ɗaya ta faɗi yaranta suna ga take so a musu addu'a to Allah ta'ala ya sa mai 'ya'yanki albarka ya ɗaukaka miki su ya asirin su duniya da lahira ubangiji maɗaukakin sarki ya biya bukatun 'ya'yanki duniya da lahira Allah ya kare su daga dukkan sharri duk wanda kike da wani buri na alheri game da shi Allah ya biya masa Allah ta'ala ya taimake mu kowa ta so mijinta baki da kamansa Allah na mijinki shine uwan dinki kun gane mijinki shine me shine uwan dinki baki da duk wanda take da miji to mijinta ta rika dauka shine number 1 a duniya magana ta gaskiya a amfani ga ɗabaci in ta samu miji kaga ai mijinta ma ya fi ma uwa ya ma fi uba girman haƙi ko ya fi uwa ya fi uba to in mace tana da miji ta lallaba shi kuma ta yi masa addu'a kuma in yana ci gaba ta duka jin daɗi kun gane namiji da inda yake yanda ya Allah yi shi shi namiji yana son sarauta yana son girma yana son matsayi yana son mukami yana son yabo na'am kun gane yana son duk namiji in kun ga bai zama shugaban kasa ba to bai samu dama ba amma yaso so samun shi ne a ce duk kasan nan shine wa shine number 1 to in bai samu ba ya zo jihansu bai samu gwamna ba ya zo local government su bai samu ciyaman ba ya zo su bai samu a ce shine kansila ko shine mai anguwa ko shine shugaba a wani ba alal akalli yana son ya zo a yi mashi falanci a gidan shi duk in ya rasa makamin wannan yana so a yi mashi a gidan shi bawa kallon yadda ake yi duk wani jinin sarauta in ya san ya tsara yana son sarautar nan namiji to shi ba in ba a naɗa mai sarautar nan ya ga duk an zo an ba zama shi ne babba yana jin daɗi haka maza take to in Allah bai bashi wannan ba haƙuri kawai ke yi bayan da ya iya in so samun ji wani namiji ne a ce shi ne liman shine ya ina a gaba a ɗabi'anta psychologically namiji yana son ya zama jagora ne shi haka aka yi shi ya zama ne jagora a ɗabi'an namiji shi ya sa mafi yawancin maza za ga jagorori ne a gidajensu alal akalli a halittarsa kawai a ɗabi'ance Allah ya yi namiji yana son ya zama jagora bai cika san ko ya auro ta mata mai kuɗi ko wane ne ta zama ita ce jagoran gidan shi na bin tafi ta zaizai ba to irin waɗannan mazajen za a ga ba su da wanda kawai yana bin wata tafi ta zaizai namiji bai ɗaukar irin wannan nosan ɗin namijin gaske jagora ne to in bai samu mulkin mutane gaba ɗaya ba to fa zai baza fadanci a ina a gidan shi kuma shi ya sa bari ku ji da yake ni na ɗanyi wani abu na psychology a jami'a in in namiji ya samu mulkin gari to yana iya sakin ma matan shi mulkin cikin gida mu gane ba in ka zama sarki a gari ko ka zama gwamna a gari ka zama wani babba kowa girmama ka yake kai ne babba tun ya zo gida zai raina mulkin cikin gida sai sai ya sakin mata sarautar cikin gida tun da yana da babban mai mulki sai ya ga kawai sai ya zauna a gida sai da ta yi da shi sai ka ji ana cewa ai matan masu kuɗi matan manyan 'yan siyasa sai da suka yi da su a ai yana da babban sarauta ne sai ɗan sakin mata wannan shi ma sai ya koma ɗan mulke shi ɗan kaɗan haka amma fa in ya rasa sarautar nan wancan to gaskiya zai rike na gida tun da nan ba na automatically shine mai sarauta a gida kun gane to mazaje suna bukatan wannan in ba ki gane wannan ba za ku ta fada so samu in gari ya waye ki gaida mijinki ran kai dade ala sabbinani ala ranni madibo wallahi da yake shi hmm. in wani rubul ne yake rika ce masa wani rubul din sa an gane in mijinki wani mai sarauta ne ke rika yallaɓai yallaɓai in kowa bai ce ki ce yallaɓan nan da yake ji ko bai iya fitowa a roƙa ta ki ce mashi yallaɓai ba bai na so kina ran ke daɗe yallaɓai in wani profesa ne ki ce prof prof zai kai na gyara gilashi zai kai na gyara gilashi kawai da kai in wani dakta ne ke ce ya doctor ya doktor ya doktor nura <laughs> kina ba ki tsaro da shi ki ce mashi daktar ki ya san cewa eh shi dakta ne ba Ha? to dakta an wasa ne dakta ga ji dakta wasa ne in fitsari banza ne <laughs> daktoci a duniyan nan gaba ɗaya in ka tattara duniya duka duniya duka duniya in ka tara duniya analyst sun ce daktoci ba ba kashi ɗaya cikin ɗari na daktoci a duniya mutanen duniya gaba ɗaya to daktoci ba su kai ɗaya bisa ɗari ba daktoci cikin al'umma sai ka cika masallacin nan da mata sun ana neman dakta a cikin nan wata ta yi firamare ta yi sakandare ta zo ta yi nce ko diploma ta yi digiri ta yi masters ta zo ta yi phd hmm. a cikin kudin zai ka tara taro don ya ka samu ɗaya lokacin ka masallacin ma ba dakta hmm. maza da mata gaba ɗaya to in kaga an cewa na dakta ne ke mata ki ce doktor hmm. Ki ce dakta yana jin daɗi domin me matsayi ne Allah ya bashi ko musamman matsayin dakta ba ƙaramin domin ƙoƙarin ka ne da taimakon Allah mutum nawa suka fara karatu suka saki balle dakta a najeriya in ka ji daktan mu a najeriya kai firamare iyayenka su wahala kai sakandare iyayenka su wahala ka zo ka tafi jami'a ka ci balɗin kwakwa malar shekara da shekaru kana fama kana fama da latta kana fama da jaraba ka gama ka je kai coursework na masters kai rubutu a haɗa maka profesoshi a ce za ka yi defense je gyara kaza gyara abin akwai wahala in kun ji daktocin nan mun ci wahala ba wai a sama ne muka sa ya doktor a <laughs> ci wahala da haka in kina da miji dakta ki ce masa me dakta ki ce dakta ki daina sai mai dan abudu sunan shi me <laughs> sunan da dakta wallahi musta'an na'am sunan da mu dakata ta dai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe sai mu ci gaba da tafsiri mm, yau dai mun yi amfani da dama mun amsa tambayoyi Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu wani malaminmu a saurara wani malaminmu da tabawa muna jami'a muna faculty of education a abu shi ke nan wani ana ce shi tabe ɗan ajinmu ne sai ya zo yana faɗin cewa ya ce mishi malam bawa ya je ne yana tambaya ya je anguwansu ne muna project muna muna 400 level akwai project da ake yi sai wani shitabe sai je anguwansu shine malamin da yake duba masa project ɗinsa sai na tambayan mutanen anguwansu da Allah gidan malam bawa nake nima gidan malam bawa nake nima to ashe cikin tambaye-tambayen da yake ya tambayi wani na kusa da malam bawa ya nuna masa gidan to amma da suka haɗu da malar da shi dattabawa sai wancan ya ba dattabawa labari cewa ai wani wannan yaro ya zo yana tambayan gidan malam bawa to bayan ya gan shi sun gama aiki da muka zo aji da ya buɗe wuta ya ce ubanka datta ne wala haka ya ce mashi ubanka datta ne ka je kana cewa malam bawa wallahi malam ya burkita mashi topic ya ja masa ƙasa lokaci zai da ya ɓata wajen shekara ɗaya saboda kawai ya ce mashi malam bai ce masa me bai ce masa dakta ba mu masu addini za a ga mu ba mu damu ba amma wanda ya yi bokon shi ba addini bai na son ka ce mashi ne. ko sunansa zai rubuta in ya rubuta sunansa sai ya sa wane wane phd kai mu a mu ma na boko ba in dai ka riga ka kai fiye halda ne to mu a wajen yan boko bid'a ne ma ka je ka rubuta sunanka gaya an hana duk inda za ka sa sunanka ya dai ka sa sunanka da ka sa muhammad nura abdullahi to sai ka sa phd to amma mu a musulunci mu ba a ce ka rika girmama kanka ba an aka ce me sunanka sai ka ce sunana nura dambo sai ka shiru abinka in an faɗa maka shi kenan in ba a faɗa maka ba ba damuwa yanzu mukan tafi tarurruka da yawa za a miƙa ya ce ai malam nura ba za ka ji damuwa ba amma in dan boko ne in ya su ka ce mashi malam to yana kallon ka kaskantar da shi ne sai dai ka ce masa doka ne a jami'a ka je ka ga wani wanda ya phd ka ce masa malam dole ya ka ce dattawa ne ko dattawanci hmm. Allah ta'ala ya taimake mu da haka mazajen ku su ne daktocin in ma ba dakta ba ne a gida ki ce mashi dakta ya ji daɗi ya ƙara sanki Allah ta'ala ya taimake mu wassalamu alaikum wa rahmatullah Allah ala ya taimake mu ya rufa mana asiri duniya da lahira da ba mu abin da za mu ci mu sha mai sotara ‘yan mata cikin kuna Allah ta'ala ya aurar da su ga mazaje na gari zawarawa Allah ya ba su mazaje na gari Allah ya ba mazajen mazajen ku abin da za su ciyar da ku Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar gobe za mu ci gaba insha Allah ta'ala